Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i, kai har ma da magana addini. Inda a yau ma 23 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu ziyarci filin mu na kwalam da makulashe. Haka yake zara yau filin girka-girkanmu za mu ziyarta. bari mu fara da leƙawa jihar Kaduna. Ga wakiliyar sashen Hausa Binta Muhammad da bakin da bakwar da ta gayyato mana. Masu sauraron mu ba mu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da kwalam da babalashi. A wannan makon ma mun samu baƙuwa ne wanda za ta sa miyar ya tsinke. Malama, ya sunanki kuma me zaki gabatar mana da shi yau? To suna na Nafisa kuma ina ɗauke da abubuwa kamar kala biyu da mm. zan koya ma a mutane. E, na farko akwai kosan kifi. Ikon Allah. Eh sannan kuma zan yi salad mai nama. Wato salad in ji mutanen Kano. Eh kwarai shi zan yi mai haɗa da nama. Haka. Yau abin da zan koyar kenan. So hmm. da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi. Haka. Ta idan kika samu kifinki mai kyau hmm, wani irin kifi ke nan ɗanyen kifi eh na hausa ko kuwa sai na kamar na a'a na hausa zai fi kyau zai maku daɗi mm. shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki mm. ko sardine duk dai wanda kika samu a ciki su ukun nan. To wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi? Mm, to amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya sun ma fi daɗi ne sun fi saboda zaƙin da suke da shi. Haka. To idan kika samu wannan kifin naki ki wanke shi ki gyare shi ya kyau sannan sai ki samu tukunyar ki sa sai ki nemi ɗan albasarki ki nemi maginki da gishiri sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta eh saboda kin san kifi da karni yawa sai ki daddaka sai ki zuba a cikin wannan kifin naki sai ki tafasa shi kifi bai fa a bashi minti biyar ya nuna hmm. sai ki sauke sai ki tsane shi ki samu kwandon ki ki juye shi a ciki ki tsane to idan kika tsane shi a gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa kin wanke kin gyare tattasanki ki cire wannan 'ya'yan cikin shi sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan ki jajjaga ya jajjagu ko jajjage ba nika ba a jajjage zaki hmm. in kika jajjaga shi ya jajjagu sai ki aje gefe guda ga man gyadan ki sannan kuma ga wani magi ga kuma fulawa kina da shi a gefe to idan kika zo kifin naki sai ki zo na ki gyare shi ki cire kaya yawa ki cire kayan da ke cikin shi hmm. ki gyare shi shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi amma wasu zaki ga suna daka za su iya daka a turmi amma in kika hmm. samu mazubin ki kika zuba zaki iya dan smashin din shi eh, kamar ki dan daddaga shi ko da eh, dudayi ma zaki iya dan mummurza shi haka da eh, hannu kiga ya dan haɗe to sannan sai ki ɗauko wannan jajjigen kayan miyan naki ki zuba a ciki eh. idan kika zuba jajjigen kayan miyan amma kina da wani dan spices da zai sa dai ya daɗi eh, kayan kamshi yawa eh zaki iya sakawa a ciki kamar su kori haka ne na zamani haka eh. zaka sassa zaki iya sa za ma ta iya saka kurkum din da danye turmeric turmeric eh za ta iya saka danyen shi ma kin ga shi ma sai ta ga yayi kala kala haka yawa eh za ta iya saka kuma sannan yana sa kanshi mm-hmm. shi ma haka to idan ta daga kashi sai ta zuba shi ma a ciki sai ta ɗauko maginta ta ɗan ƙara saboda wannan kayan miya da ta ɗauko ta zuba a ciki sannan kuma fulawan ta za ta ibo ba da wani yawa ba dan daidai daidai a eh. hikimar sa fulawan eh. shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yadda za a fara shi a mai kamar za a soya shi mhm. yadda zai dan haɗe jiki hikimar sa fulawan kenan eh, dan ya bada shi din kosai din yawa to haka za a yi to idan kika gama wannan haɗin gaba daya kika dauko fulawan kika dan zuba dan kadan dai ba da yawa ba mm. to sannan sai ki dan zauna ki dan dunkula wannan ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu kina dunkula shi daidai girman da kake so kenan ko daidai yadda kike so to ga man ki can akan wuta mm. ki soya manki da albasa kin san hikiman soya mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari wani man zaki ji shi yana da wari to uwar gida ki soya albasan ki idan kika ga yayi danyi brown din nan sai ki kwashe albasan eh. ba a so ki ga albasa an soya mai mai bakin irin din nan a'a an kashe sanadarin yau an kashe hmm. ba kuma ba za ki ji kanshi ba to sai ki dauko wannan kifin naki da kika duddunkula hmm. haka sai ki dinga saka a cikin mai kina dan soyawa kina sa a mai kina soyawa haka har ki gama to daga kin gama wannan kosan kifin naki eh. sai ci kawai malama na manta ba babu kwai a ciki na ci biki magana kwai ba mm. ai ba ba mu za mu sa kwai ba mm. saboda fulawar nan da aka saka ya wadatar okay eh ba za a sa kwai a ciki ba babu kwai so daɗi dai kan daɗi. kwarai kuwa eh cikin mm. eh, um, um, daɗi biyu kenan kwarai kuwa ga fulawa ta ji kayan miya ga kifi shi ma ta ji kayan miya to wannan abincin za ka iya kaman abincin kwalam da makwalashi ne ko a abinci ne mai saman kanshi na kwalam da makwalashe ne gaskiya na gani amma kuma za ki iya cin shi fa haka tun da kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam eh, mai kore zai rike miki ciki kina yi kina ta shan ruwa haka da eh. sauransu zai iya rike ciki to yanzu kamar misali shirikin ka yazo haka sai ka ba ka a za ka iya bashi ana hada da wani abin sha ne ko kawai haka nan za ka iya cin shi da abin eh za ki iya hada da abin sha zaki amma abin shan da zai zama na ba da madara ba haka eh abin sha zaki hada ko ma ruwan shayi haka zaki iya ki dan dafa Lipton ɗinki ki dan sa mai sinadarai hmm. wanda zai sa shayi ya kanshi haka baki ki iya kina kisha da shi. To, mm. wannan abincin na ran juma'a ne ko ran litinin. <laughs> Na ya mata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne. Eh, Kinga eh za ka ji Kai bacci kan huta kawai za a Wato na huce gajiyan aiki kenan. kuwa na huce gajiyan ah, aiki ne wannan. A wannan kwalam ne da shi Sai kuwa. Malama mun gode. To ni ma ina godiya. Yan mata sai da gaba. Da akwai ni'ima gare su kware magana ce babba. ga ce sana'a jahili duk madalla jama'a har yanzu dai muna jihar kaduna yanzu kuma bari mu ji yadda ake yin dambun nama na zamani a yau muna tare ne da malama salamatu bello abdullahi wacce ta kawo mana wayan kwallon da makulashe wanda na tabbatar kafin mu gama wannan shirin jama'a da yawa sun kurɓurwa masu da miyau sun da masu shirin su je kasuwa da gudu su je kar da surutu ga malama salamatu domin jin me ta kawo mana ne a wannan satin to matasan mu a yau barkamu da warhaka kuma yau a cikin kicin din namu zan ce magidanta dai sai dai a dan cika aljihu a shiga kasuwa da kyau da kyau saboda uwar gida ta ji daɗin sarrafa abin da za ta sarrafa. Mm. Yau a kicin din namu a Hajiya Binta za mu koya ma mace yadda ake dambun nama ne a zamanance. Saboda zai iya ce miki a can. Dambu wata nama ma ana masa dambu. To ai dambun ma ya danganta. Hmm. Da dambun naman da kika sani da cewa idan kika tafasa naman ki zaki daka shi ne a turmi. Hmm. Kafin ki dambun nama to hmm. wannan ya bambanta. To me eh, bambancin? Bambanci za ki ji shi na karanto miki shi yanzu nan. To muna jin ki. To mai gida dai ya riga ya dawo kasuwa. Ya kawo abin da ya sawwaka. na abin da zaki dambun nama kama daga kazanki domin dambun naman kaza zami. Karin tsayar da ke na ji kina da cewa mai gida kin san fa sun fi kowa kiwuya yanzu sai dai su iya bada kuɗin amma fa ba sa shiga kasuwa malama kawai zaki ce ta je kasuwa. To malama mm, dan gaskiya kawai za mu faɗa yanzu. Cefanen ki na ƙasa kin je kin yi cefanen ki duk abin da ya sauka kama ga dambun nama musamman naman kaza ne shine zan yi amfani da shi a kicin ɗin mm. kin samu misali naman kin samu ki guda biyu a daidaici in ba iyali ne da ke sosai ba kin gyara naman ki kin zauna kin mishi wankin tsafta ba wankin nan da nan an gama kin san wankin kaza sai wanda ya iya to dan yi mana bayani wannan yawa ki zaki samu ruwanki mai kyau kin dawo kasuwanki kin yanka kazan in ke kika yanka in kuma a kasuwan aka yanka miki duk in kika dawo zaki ruwan ruwanki a gefe ɗaya na bokiti ga naman ki nan a gefe sannan zaki nemi kujera wanda ba zaki gaji ki ce ki wanke naman nan da nan kin tashi ba zaki nutsu ne ki nemi kujera ki zauna in a tsaye ne a kicin yadda dai zaki zama comfortable ba za ki takura ba to naman nan idan kina wanke naman kaza zaki ga wani irin yana yana mm, mai yauki mm. yau wato ki natsu ki ba da lokacin ki cire su ki cire su kina sa shi abin mm. abin da muke kira a hausance kuma zaki ta sana kiran shi da gwagwa kina tsanewa har sai kin wanke naman nan tas ruwan kuma ya tsani ruwan ya tsani mm. sai ki ije shi a gefe haka ki wanke hannunki da sauran kayan da kika fata ki ije su a gefe mm. kin gama da wannan sannan zaki zo ki samu tukunyanki a kicin ne irin kicin dinmu na zamani zaki wasu suna amfani da gas amma ni binta a gidana ina amfani da gawayi ne saboda aikin ki zaki shi cikin natsuwa ba hmm. hayaki ba wani iza wuta kuma abin da kike dafawa yana da huwa ne cikin natsuwa hmm. saboda kin ga gas nan da nan zaki ga abinci yayi a ke dai tunda kin yadda da dai wannan ba ki ga kuma kuna ma mana yana yi kuwa hanya ba za mu dawo ta wannan bangaren ba gaskiya ni dai na yadda da hmm. gawayi so na samu gawayi na na hura wuta na sannan zan dura nama na ya danganta yanzu za ki ga misali kin sa kazanki za a ce ki cika ruwa wurin tafashe to shi wannan ya bambanta za ki sa ruwan tafashen ma har ya sha kan nama na gani yawwa wato ita kaza da ba ta son ruwa amma a wannan amma a wannan dambun eh. namun zaki sa mhm. ruwan ya sha kan kazan to amma kafin mu je da nisa kin manta wa kimanin lissafin abubuwan da ya kamata uwar gida ta tanada ba kafin ta fara wannan dambu wato bayan kazan da me da me kuma ya kamata a ce ta tanada to ya danganta da abin da kike so ki hada ki so ba sa son yaji yawwa kuma yanda zai yi daɗi tattasai yanzu haka miyo na fara taruwa tattasai na nake samu da tarugu da albasa daidai yanda nake son yi amfani Mm-hmm. sai kama ga ɗanɗano mm-hmm. da sauran spices kayan ƙanshi da zaki kawata. To na gargajiya ko na zamani? Eh, ni dai gaskiya na zamani nake amfani da shi sai dai ina ɗan saka tafarnuwa. Saboda ni ne son tafarnuwa. Ya danganta citta komai zaki saka. Mm-hmm. Ki ije shi a gefe. To kin sa naman ki a ruwa, ki ruwan ya sha kan nama. sai ki fita harkan shi kije ki ci gaba da harkokin ki. Eh kawai ki iza wuta. Kawai ki dinga kara mishi wuta a hankali. Albasa ba ana sawa? E ya danganta in kina so a lokacin kin san albasa bai da karfi kuma ki duba yawan ruwan da kika saka a naman ba da sauri ake ba da sauri zaki sa shi ba mm. so zaki bar ruwan tafashe nan ya tayi ya tayi ya tayi ya tayi ya tayi zaki ga naman gaba daya koma ya kwanta ya yi laushi albasa ko tafarnuwa biyon to zaki ga yayi laushi to sai kin dauko ruwan ya dauko karewa ma naman na gani kin tabbatar ruwan ya fara kauri mm. kin fara ganin kamar naman zai zama fate mm. sannan sai ki samu spices ɗinki mm. da sauran duk abin da kike bukata ki sa na kayan kanshi abin ɗanɗano kama daga gishiri abin da ya sawwaka sai ki juye shi akan naman nan ki juya sai ki bar shi da wannan sauran ruwan. Su tattasai a tarugu a lokacin ake zubawa? Duka a lokacin za ki zuba. So sai ki ga kin bar shi ya ci gaba da dahuwan shi to za ki ga dan fara kamawa kasan tukunya mm. amma da ruwa a jiki. Mm. To idan kika dan sa yawa yake dan sa dan ludayin yanki haka za ki ja fara kamawa to wannan ruwan da ya rage shi zai baki daman ki tuka. Kin san da yadda ake tuka tuwo bayan sai na gaya miki ba. Shi ta kaza ra'ayi masu tukin tuwa? Ita kazan tukin tuwa zaki mata. Ba ma wai kuma zaki saki karfin ki bane ki tafi eh. zaki ta irin dagewa da karfi ki tuka a'a. Eh. Kina ma taba ta a hankali zaki ga tana dargajewa. To. Ki sa abin da ake kira tissue paper. Eh watan wannan kaman audigan nan haka na share kaman majina ko aikin kicin haka. yawa. To haka zaki ga naman ya dawo. Hmm. Ya dawo auduga ne Za ki ga ya dawo. Ki ce musu Amina da miyau yanzu ya riga gama tsinkewa. Ni kai na nan baki ga ina ina dan haɗewa bane a hankali. Su Malam Yusuf ana dai saurare. To ina kai ki. kin sa wannan abubuwan kin tuke shi zaki ga kashin naman nan ba zaki wahalan ciccirewa eh wato kowanne ya kama gabansa nama daban kashi daban nama daban kashi daban wato an hutar da uwar gida da daka kenan da nika da daka ga nikan ki a tukunyin ki komai a wuri daya kin nika kayan ki ba sai kin je ga wahalan neman kai nika ba zaki ki tuke shi inda ya kamata yadda kike son shi haka za murje shi zaki ga ya dawo fatak ya dawo kada ma masu sauraro su ce na na wuce gonar iri kamar na fara dan jin kanshi ni a haka ki biyo ni tukuna sai ni shiga wurin suya tukuna za tantance to a kin ciccire kasusuwan naman nan kin ije su a gefe da ba ba ki da su mm, mm. sai tsaban naman ki ne a tukunya sai ki sauke ki ije shi a gefe ki samu duk abin da ya kamata kin ɗauko kaskon suyanki za ki ɗora wuta man ki dama ya danganta kin san yadda muke suyar dabbun nama a da za ki sa nama ne a tukunya kina yi kina sa mai kar ya kama da sauran ana kan kara mai ba a to mm. wannan kin san yadda za ki sa mai a wuta ki soya nama tsindim o mai sosai. Mai isasshe. Kamar za ka yi suyan kosai misali. yawa inda za ki sa kosan ki a wuta. Eh. Haka za ki sa man ki. To. A wuta. Mai zafi. Inda bukatan ki soya man da albasa kina so za ki iya sawa ki soya da albasa. Yawwa to in kika soya kika kwashe albasan ki a gefe zaki sa man ki a wuta mm. idan kika sa man ki a wuta zaki yayyanka albasan ki dan yi kanshi sai ki watsa mm. idan albasan ya soyu so sai ki tsame eh, albasa saboda kar ya bakin yawwa bakin zai shafi cikin nama saboda kin san mm. dambun nama cin shi gaba daya aiki kin kwashe albasan ki kin sai ki debo kaskon farko daidai yawan man za ki eh, samu nama. Kar a cin kusashi. Kar a cin kusashi bai san a cika shi saboda eh. kin san man nama yana kumfa. Haka ne. So kar ya zo ya bata miki wuri zai ringa eh. tashi kuma in ba kina zaune a wurin ba. Tsafta da natsuwa ake yanzu. In ba kina zaune a wurin ba zai iya tasowa ya zube ki sani ba. Mm. So dama shi aikin natsuwa ne. Za ki nemi guri ne ki zauna kin ɗibi nama ki kaskon farko kin sa ɗan daidai kar ki cika. To a haka kina ta juyawa kina ta juyawa kina ta juyawa kina ta juyawa. Za ki ga in ya fara akwai masu son farin suya. akwai mm. masu son jan suya wani yana son ya soyi wani ma'ana ba to yanda dai ra'ayinka yake so haka za a yi kana ganin ya dan fara yi daidai mm. yanda kake so mm. to sai ka samu kwalan kan a batu a turanci abin da muke kira wawa abin tsami wannan ba sai ka sa kwano a ƙasa ka dora shi shi a sama yawa ya riga ya nuna zaka kwashe ka zuba to zaka ga man cikin kaskon nan zaki ga ya ragu ba kamar yadda kika saka shi da haka ne an yi mishi ɗiba to man jikin naman zai tsani a ƙasa sai ki ƙara ɗauko kwanan man nan ki ɗaga sai ki ƙara juyewa a kasko. Mm. To shi zai taimaka miki. A ci gaba da suya. Ki ci gaba da suyan ki har ki gama. Anya wannan dan makota ba za su lalle ko ba kuwa. Binta ina gaya miki dambun naman nan idan kika yi shi duk baƙon da kika yi kika bashi. Mm. Ina gaya miki. Ya san ya zo gidan farji. Sai ya yi tunanin kullum ya zo gidan ki da ba don zaki ce mai yi ba. Saboda ni akwai wasu bakin da na yi ne da na zuba musu. Eh. Wasu sun san dambun nama amma sai na zauna na gaya musu yadda aka yi ne dambun naman nan. sun gane cewa lalle akwai wani sarki a cikin na mu ba taba cin irin shi ba to to malama kin yi magana akan suya fari ko suya ja mm. wani lokaci ake ga an yi dambun nan sai ya kandare zai taushi irin yadda ya kamata ba sai ke kaman an soya nama ne ya bushe ai ina ga wannan ba yana yin ladabi ai binta ki gwada yin wannan ki gani zaki zo da in ma baki zo ba zaki kira ni a waya ba maganan kandarewa ba maganan wani cinkushewa naman nan da kika san kina ina irin alawan yaran nan da ake yi eh, na gane mai kama da auduga auduga to haka wannan dambun namu oh su Yusuf na ga Yusuf iya tunawa ai haranda yana cin wannan abin lokacin da yaro <laughs> So, um, malama mun gode kwarai da gaske don wannan abin da kika bada kwarai da gaske zai uh, burge eh, kuma ya bada ma'ana. Mm. Na tabbatar da akwai matan da da yawa da suke son dan munna sai dai su siya amma yanzu za su iya yin shi a gida cikin sauki ga tsafta. Inda ba za ka bata komai ba kuma gashi za ka samu biyan bukata. To kamar me da me za a ci da wannan dan naman ko ko a kawai sai dai kawai ka ba ka zuba a baki. Eh to kuma a matsayin ne yake a wurin. Yau wato kin ga dai kamar ni za ki ga yawanci ina ɗan abinci na ko da dai kayan kin san kwaɗayi ne mm. akwai sanda zaki abinci ma kila ba ki baki sana nama a cikin abinci ba mm. yau to kin ga kina da dan dambun nama kawai sai ka ɗebo sai ki dan debo ki irin sashi a gefen plate din nan kin gane ai zai ah, kin gani dan kuma da daddare ne irin dan eh. yi dogon hira din nan kin kalli ah, labaru a gidan ki ko a gefe ga dan abin sha lifton din hmm. ki dan sa kayan gaishe kin san kan kwaɗayi <laughs> ina ga miki ki Allah ya ba mu abun yi kuma ya ba da eh, ikon kwatantawa to amin to mun gode malama salamatu sai wani lokacin kuma ki haɗo mana wani kwallon da makwalashe insha Allah walle walle wana ta dauke kama kai kishinka lamurana albarkacin sakai zan kaunar manzo masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe. Bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakiliyarmu mu a Damagaram Tamar Abari ta jiyo mana yadda ake kwaɗon salak. To yanzu kuma sai a gabatar muku da kwado na salad ko salati mm. salat ah, eh salat mm. kenan shi salad kala kala ne kwadon shi kenan akwai mai hada salati hakanan emtin shi babu kayayyaki da yawa kuma akwai hadin salati garni garni kenan salati mai hadi da kaya da dama kin gane mm. kenan shi wannan salat garni da ake yanda za ake yin shi ki samu salat kinki mai kyau sai ki nemi tumatir ɗanyenki ki nemi albasarki ki nemi kwai macedon zan ce miki ko petipuwa wannan kankanan abin ga wake haka mm, na turawa tsangon wake na gwangwani da uh, vinegar kinki ki nemi gishirinki ki nemi eh, ko lemun tsami kin gane ko mm. to shi salatin sai bayan kin wanke shi shi salati ana so a wanke shi da kyau wanki uku ya zuwa hudu wanki na fari ki gilgije ki hudda shi a cikin dattin shi wanki na biyu ki sa mishi ode javel wannan ruwa na eh, tsaftacewa wanda zai kashe miki kwayoyi ki wanke shi da ciki kuma sai ki yi mishi darwaya na daya darwaya na biyu ma na uku kenan ya samu kaman zuwa wanki hudu salatin ki kin wanke shi da kyau eh wasu suna sa gishiri wasu kuma suna sa sa sabili dan kofuro wajen wanke wanda bai bai samu javel ba odi javel bai samu bai ka sa dan gishiri ko kuma ka sa eh, sabili dan kofuro wannan shi ma ana wanke da shi eh gurji na turawa ba wannan mm. eh shi ma ana sa shi ciki kenan shi ma ki wanke shi ba salar kadai ba ake sawa cikin wannan ruwan wanke kwayoyi kashe kwayoyi kenan shi tumatin ki da ki da ki da eh, eh, akwai masu sa dankali ba kowa bai ke sa dankali a cikin kwado amma dai shi ma yana sa mishi gardi yana daɗi to duka kin wannan kayan naki kin gama kin wanke shi da kin tsaftace shi zo ki yanke salad kinki kamar yadda kike son irin yankan da kike so sai ki zo ki yayyanke kayan haɗin ki kin gyara shi kowanne shi wannan kwankwamban shi ma kin heke shi kin hudda mishi bayan shi ki mishi yanka irin yadda kike so sai ki zo ki ɗauko wannan kayan haɗin naki ki zo ki yi wannan ɗan vinaigrette muke cewa ko Hmm. dan eh, kin nan da ake yi kin yayyanka tumatin ki kin yayyanka albasan ki ga kwai a dafe shi ma kin dauko kin yanka yanka yanka eh da huwan ruwa eh da huwan ruwa ki jera shi salatin a cikin dan eh, plate ki in kin jera shi sai ki ɗauko kayayyakin wannan kowanne kwankwamban shi ma ki jera shi tumatin wannan naki shi ma ki jera shi jeri irin da zai burge ki ko wanda zai burge mai gidanki yawa ayi kwalliya dai in an gani kaman zai bada shawa kaman ba abinci ba in kin ganshi a gyare kaman dai ka asaba a ah, in kin ganshi daga nesa marmari sosai zaki hada mishi miyo to shi ma wannan duk kowanne kin jera mishi abin shi tsaf gashi nan kina kallo kaman ba a taba shi ba sai ki zo ki buga wannan dan eh, vinaigrette kin naki kuma kina sa mayonnaise wani yana sa mayonnaise wannan man eh, salati mm. sai kawai ki kawo ki aje shi a bisa table shikenan sai a ko wanne ana zuba mishi wannan dan juskin da aka yi sai a cakula a ci mutum yana so ya ci da biredi ko kuma ka ci abin ka haka nan amma ni na yi so in ci salati haka in mori in san na ci salati haka karata zan sarauniyar mata karata zan idaniyar kowa To Amina kin daji duk wannan kafin mu karkare shirin namu za mu koma ga tamar domin jin yadda ake neman sha na citta don kora waɗannan girke-girke da kuka saurara. Bayan an yi kayan kwalam da makulashe kayan maski-maski yanzu kuma sai zancen lemu ko lemun sha sai yanzu zan yi sarrafa miki lemu na citta citta da lemun tsami da mant shi wannan lemu na citta kamar ji na janjambur da muke cewa a turance sai ki nemi lemun tsamin ki mai kyau mai ruwa ki samu citta ki danya sai ki sayi mant mant dai anana wannan anana mant kala biyu ne mm. akwai mant anana akwai mant mai alkwal wannan mai kamshi daga nesa kike jin kamshin shi kala biyun wannan duka in son samu ki same su kina ji ko sai ki samu citronel wani wata el gamba gamba ce dogaye mai kaman gamba mm. sai ki nemi siganki sai ki nemi eh karamfaninki sai ki nemi sugar vani. Hmm. siga wani siga ne na nan mai iskan vani mai kamshi to shi wannan lemun tsamin naki sai ki yayyanka shi ki yayyanka shi yanka daga kwance hmm. ki yayyanka saboda dan ruwan shi abin ga kin yanka daga tsaye matsayan zai wuya kin matse lemun tsamin ki kin samu ruwan shi sosai kin samu ruwan tsami lemun tsami isasshe sai ki dauko cittan nan taki danya ki zo ki zamna ki wanke shi tas shi ma wankin cittan ki sa odi jabel da lemun da cittan duk duka sai an sa mishi odo javel kinnan ko kuma a sa mishi eh, sabili dan kofuro a wanke su da sai ki zo ki nemi yi kuwa ki kankare bayan citan nan ki karkare ki karkare tunda yana da datti yana da baki baki da wannan bawan nashi baki na baya shi ma ki zamna tas ki karkare shi sai zama masara pes gwanin kyau to dama duka mata masu aiki da lemu yau akasarin shi suna da turmin su na musamman na daka wannan cittal sai ki dauko wannan dan turmin naki ki bubbuga ki bubbuga cittan nan naki in kin buga shi ya dan mutu kina da mashin kinki na nukan citta blender yawwa kina da wannan yar blender sai ki dauko blender na naki ki zuba ruwa ki saka ruwa kamar rabi sai ki dauko wannan cittar da kika buge sai ki zuba shi cikin ruwan blender na. sai ki jona blender ki sai ya marka duk yanda in kin tace shi sai zaren citan zai yi saura cittar duk ta nuku kenan bayan kin tace shi sai ki ɗauko wannan ruwan citan shi ma wannan ruwan lemun kin ma abin ga ki tace shi musamman kina da tamen ki na tata kin tace ruwan lemun ki kin tace citta ki niƙaƙa kin gane ko ai ki dan bubbuga karamfanin nan naki kulkulkul ki kulkule shi sai ki dame karamfani to wannan ga citta da karamfani blender ya nika ga lemu kin tace duka wannan sai ki tace kin samu ruwa kala biyu ko sai ki dauko wannan man kin taki ganyen na'ana eh ganyen anana ki dora ruwa a casserole daga ya tafasa sai ki dauko ganyen man cikin wannan shi ma kin wanke shi tas kin hudda mishi duk wani datti a jikin shi sai ki saka shi cikin wannan ruwan tafashe shi daga kin saka shi kawai ya tafasa so daya sai ki sabke tunda ba a so ya ta tafasa kamshin shi ragewa yake ko kuma in dai kin wanke shi da kyau kina iya murje shi da sukari kenan ga ruwan ganyen man ganyen anana ga ruwan ki na citta ga ruwan ki na lemun tsami ko shi kuma ruwan citta game da karamfani sai ki tace shi gaba daya in kika tace kika haɗa su sai ki ɗauko siga ki mai kyau sai ki zuba a ciki daidai yadda kike zai ishi ruwan ki sai ki ɗauko wannan sukar ba ne sukarin nan mai kamshi ki motsa ki motsa ki motsa shikenan sai ki saka glass in kin kankara yayi sanyi karau mai azumi wannan kin gani yanzu hal lemun <laughs> kana neman shan shi shikenan sai ku sha abin ku kin gani gashi na lahiya lau babu wani cuta kuma sai dai yama ma dan adam Eh, amfani a jikin shi tunda duk abincin nan da kika ci in kika dora wannan ruwan lemun sai narkasa da abincin nan kuma ki dijere da kyau yayi kasa gashi natural ne bashi da wani sinadarai bashi da illa ko daya natural ne ke kika sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.